Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi rahoto da ɗumuɗuminsa, Rigima na shirin barkewa tsakanin jarumi Zaraddini Sani da kuma wannan wadda ta ce za ta kashe kanta wato jaruma Ummi Zizi. inda jaruma umi zizin ta yi wani bidiyo ta ci mutuncin zarar zaraddini sanin kamar yadda za mu samu ku bidiyon a nan gaba ku ji abin da take faɗa mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi a yanzu amma kafin nan da allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora ga cikakken rahoton mai saurare kamar yadda muka gaya maka rigima tana shirin hargitsewa tsakanin zaraddini sani da kuma jaruma ummi jijiri hakika idan ba allah ne ya takaita ba to tabbas wata rigima tana shirin barkewa tsakanin tsohuwar jarumar kaniwood ɗin ummi zizi da kuma zaraddini Sani. a cikin 'yan kwanakin baya abubuwa da dama sun faru da ummi zizi idan ba manta ba masu sauraron mu wanda idan ba ku manta ba har ta yi ikirarin cewa za ta kashe kanta ta huta da kuncin da damuwar da take damunta. Kuma ta faɗi cewa kar wanda ya tambaye ta a dalilin da ya sa take shirin yanke kashe kan nata da kuma wannan hukunci da ta ɗauka wa kanta. Wanda daga baya Ummi Zizin ta bayyana cewa ta yanke wancan mummunar shawara ne saboda damfararta maƙudan kuɗaɗe da ta ce an yi da wani abokin hurɗarta ya yi mata har naira miliyan 450 wanda mutane da jama'a suka ringa musanta wannan batu da ta yi cewar babu shakka wannan karya take ina ta ga waɗannan kuɗaɗen har naira miliyan 450 tun da aka haife ta ba ta taɓa samun waɗannan kuɗaɗen ba kawai dai ta shirya maganar ne. a ƙarshe dai jarumar sai ta fasa kashe kan nata ɗauki shawarar daga ƙanwarta mai suna hasina na. inda zizin ta fito ta nemi yafiyar allah akan wancan mummunar yunƙuri da ta so aikatawa kanta daga baya ne kuma sai zizin ta wallafa wata magana cewa kafiran da ke najeriya sun fi musulman ƙasar tausayi wato na najeriya domin su ne suka fi tausaya mata akan asarar da ta same ta musulmai kuma sun ki tausaya mata jarumi zaradini sani shine wanda ya fi tankawa zizin tun farkon lokacin da ta fara cewa za ta kashe kan nata inda ya yi wani bidiyo inda ya ringa nuna cewa ta fito ta kashe kan nata tunda hakan ta zaba, inda zaradini sani ya wasu kalamai sosai akan jaruma ummi zizin inda ya nuna cewa ta fito ta kashe kan nata ta huta din tunda duniyar ta yi mata zafi masu saurare mun san dai kun ga wannan bidiyo bugu da ƙari bayan jarumar ta sake wallafa cewa kafiran da ke najeriya sun fi musulman ƙasar imani da tausayi sai shi ma zaraddini sani dai ya sake dawowa da wani sabon martani a wani bidiyo da ya yi inda ya zayyana wasu maganganu cewar musulmai bai kamata abin da da jarumar ta yi bai kamata ta yi furcin nan ba inda anan ma ya mata wani zazzafin raddi akan abin da ta faɗa sai dai jaruma ummi zizin ta yi irin abin nan ne da bahaushe yake cewa kowa ya yi zagi a kasuwa ya san da wanda yake inda ta yi wani zazzafan bidiyo akan Zaraddini Sani ta faɗi wasu maganganu waɗanda dai ta faɗi su ne akan Zaraddini sani kuma abin da ta tabbas kalamai ne waɗanda ba su kyauti a ce ta jefe su da shi ba domin ita ba ta kama suna ba kamar yadda shi yake kama sunanta ga dai bidiyon abin da ta faɗa a kansa. Salam to Nigerians, barkanmu da shan ruwa. wannan bidiyo na yi ne domin in jawo wani dan wiwi din acto da ke kannywood film industry kunne da ya fita a harkata domin na ga shi bai da aiki sai duk inda ya ga an sa hoto na a social media sai dinga shiga idan ya sha wiwinsa ya bugu ya dinga shiga comment section yana faɗan maganganun batanci a kaina da halina da ba halina ba saboda yana so kawai in tanka shi domin ya yi suna to na gano ka ni ummi zizi na karfin ka sunan da ne a film industry baka isa kai ba har ka mutu kudin da ne a film industry baka isa kai shi ba har ka mutu ka gane wai ka manta lokacin da ina film kana film kai dan siyo min fiye wata ne kazzami ma irin ka dan yanzu ka samu ka goge mata aure ma sai sadaka yalla aka samu aka jona ma wawa kawai almajiri mijin almajira to kamar yadda kuka gani babu shakka jaruma ummi zizin cikin fusata ta yi wannan bidiyo inda ta mayarwa da zaradini sanin wani babban raddi inda take nuna cewar ma babu shakka matar da ya aura ma sadakar yallace da dai sauransu kuma inda ta jefe shi da cewa dan wiwi ne da dai sauran abubuwan da ta faɗa akan jarumi zaradini sanin to mu dai shawararmu a nan ita ce yanzu muna cikin watan azumin watan ramadana kuma gashi yana sauri-sauri yana shirin karewa kamar walƙiya don haka yanzu ba lokacin rigima ba ne ba lokaci ne da ake mai da hankali akan bukatu allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa abin da yake so wannan lokaci ba lokacin rigima ba ne ba kuma sanin kanku ne allah baya kula waɗanda suke gaba a tsakaninsu don haka bai kyautu a ce wannan abu ya zama haka har a ce tsakanin jarumar da zaradini sanin wannan takun saka yana kasancewa ba kuma kasancewarsu abokan sana'a mu a yanda muka fuskanta idan kun yi duba da zuwa bidiyon da zaradini sanin ya yi inda ya mayarwa da ita jaruman martani babu shakka abin da ya yi akan daidai ya yi domin kuwa a ka'idar musulunci dukkan wani abu da ya same ka komai zafinsa dama can Allah ya riga ya sa a cikin rukunin imani cewar kai imani da kaddara idan ta same ka don haka jaruma ummi ziza a nan ta so ta karya wata doka guda ɗaya ta addinin musulunci inda ta iya yarda da kaddara ta nemi ta kashe kanta babu shakka bai kamata bai kyautu a ce musulmi ya ringa kai tunaninsa kan irin waɗannan abubuwa ba na hallaka kansa wannan dalilin ne ya sa shi zarumi dina sanin ya fito ya mata martani akan wannan abin da ta faɗa kun ga kenan abin da ya faɗa yana kan daidai sannan bidiyo na biyu da ya yi wanda bayan jarumar ta ce musulmai kafirai sun fi musulmai tausayi a najeriya babu shakka zaradini sanin ya yi bidiyon ne domin me ya nuna mata cewar abin da ta faɗa ba daidai ba ne ba bai kamata a ce ta gaya wa musulmai wannan maganar ba kun kenan dukkan bidiyon da jarumi zaradina sani ya yi babu shakka ya yi su ne dai akan domin ya gyara mata ta gyara abin da take so da abin da take kai sai dai ita kuma jaruma ummi zizin abin bai mata daɗi ba inda kamar yadda kuka ga bidiyon nan mun sa muku nata ta faɗi wasu abubuwa wanda ta jefe shi ne da wasu kalamai ba wai wani abubuwa na laifinsa da ya tsakaninsa da Allah ba sai dai shan wiwin da ta ce yana yi amma me ya kawo maganar ta ce matarsa da ya aura sadaka yalla ce ko ba komai dai matar dina sani ai ba ta ce maki komai ba kuma shi kansa bai shigo da ahali cikin wannan maganar ba abin da ya kamata bai kamata dai a ce a tsakanin ku an samu wannan takun saka ba kuma muna kira ga manyan jarumai ko kuma manyan masana'antar Kannywood da siyo wannan abun tushiya kuma su dakatar da faruwar irin wannan abin Kamata yi a kira jarumi Zaharaddina Sanin da ita Ummi Zizin in har za ta ji a sasanta tsakaninsu domin in irin haka za ta ci gaba da faruwa komai ma zai iya faruwa domin abin yana nema ya koma wannan ya tona wa kan wannan asiri domin haka ba dacewa bane ba ya kamata ki shiru tun da dai laifi ne kin riga kin yi aka fito aka yi magana shi yasa wasu suke ganin cewar jaruma rahama sadau duk abin da ta yi lokacin da ta yi a baya babu shakka duk zagin da aka yi mata ba ta fito ta tanka ta yi wani magana ba hakan ya yi wa wasu mutanen daɗi cewar dama haka ya kamata ta yi shiru kamar ba a yi ba gashi kuwa hakan ta faru ta yi shiru da fatan dai allah ya gyara halayenmu waɗanda suke fama da irin wannan abu na takun saka allah ya sulhunta tsakaninsu ya sa su gane su gyara masauraran mu ku dangula mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe mun gode